kamar inda kuka sani a wannan platform din kafin ma in fara sai in fito da business ina in nuna ina sai da skin care product na kasance yar uwa na kasance uwa sakamakon fitowa da nake nake jajircewa kan al'amarin da ya shafi ya mace mata dey feel free with me mace za ta same ni personally hakan nan kiwar mata na sai product wurin wani kaza wallahi bai yi min kyau ba ya bata min jiki a wannan skin care product nake sayarwa i feel bad because Mm, misali kamar lokacin da Sadiya Haruna ta kira ni tana ban shawara cewa in rike business in na yana da kyau kuɗi na bata wani abu na bata ba business ɗinta bane business ɗinta ne fa amma still ta ɗora ni a hanya ta nuna min cewa eh in fa shiga wannan abun abu mai kyau ne dama kafana na ciki in gyara zama da kyau da kyau so ba wani abu na bata ba so idan har wannan sana'ar ta ce kuma za ta iya fitowa ta ban shawara akai